Yana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida daidai da talatin da ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilatun sheikh muhammad hassan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi mun karkare babi na takwas a inda za mu shiga babi na tara <clears throat> ga dacewan matattauna wata matsala mai matukan mahimmanci da ke dauke da shin rayukan matattu sukan ziyarci junansu kenan in suna ziyartar junansu kenan suna sanin halin da 'yan uwansu matattu suke ciki kenan kanawa na ya mutu ya san halin ko yanayin yadda wani mamaci ɗan uwanshi shi yake ciki mun tattauna wannan a karatun da ya gabata sannan shin suna sanin yanayin halin da waɗanda suke raye a nan gidan duniya suke ciki na yin labaranmu muka ji cewa eh sukan samu irin waɗannan labaran to ta wata hanya ne labarin yake zuwa masu shin wanda yake raye ne <clears throat> yake zuwa ya gaya masu kamar yadda muka karanta hadisi muka ji cewa idan ka san mutum a nan gidan duniya kuma ya mutu ka san kabarin shi in kai mai sallama to za a dawo mai da ran shi kuma ya ansa sallama shin wannan ansa sallama da zai yi irin ansa sallama tsakanin kai da mutum ne dan uwanka na rayu muka ji cewa eh amma dawo da rayuwan kuma ba irin wannan rayuwan ba ne ba rayuwa ce barzakhiyya shin bayan wannan sallaman inda za ka yi mai magana ka ba shi labarin wani abin da yake faruwa a nan gidan duniya zai san wannan zai ji zai fahimce ka wani yana daga cikin abin da da izinin Allah za mu zo za mu tattauna Allah maɗaukin sarki ya samu dace malai ce ya kolar imam a sha'abi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci Alamatu sha'abi ya ce ja'a rajulun min al'ansar ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi ya biki wani mutumin madina ne ya zo ya samu annabi yana ta sharba kuka wa ya ƙuli ya rasulallah da ya zo ya ce ya manzan Allah ya nabi Allah wallahi ladi la ilaha illahu ya ce ina maka rantsuwa da Allah wanda babu abun bautawa a bisa cancanta sai shi inni lauhibbuka hakika ni ina son ka aksaru min nafsi wa ahali wa mali sama da yadda nike son kaina nike son iyalaina kuma nike son duk wata dukiya da Allah ya ban kana sama da kowa kana gaba da kowa ya manzan Allah wa inni akunu fi ahali fa azkuruka yace duk sanda nike gida na tunoka ka to fala ta haɗa'u nafsi ban samun natsuwa hatta ati ilaika har sai na bar duk abin da nake na taho wajenka fa an zuru ila wajihika ya rasulallah yanzu an kalli fuskanka ya manzan Allah sannan hankali na ya kwanta wa inni zakartu ya rasulallah ana nan a wannan hali Yaran nan sai ne tunani annaka satamut cewa watan wata rana zaka rasuya ya manzon Allah wa annani sa'amutu nima biyan da rayuwa ta yi tsawo to nima dai watan wata rana zan mutu fa'arabtu annani lan akun ma'aka fi daril akhirah da na auna matsayinka da darajanka da nawa sai na ga cewa ba za mu haɗu da kai a lahira ba wa annaka satakunu fi manzilatin nabiyyin na zan cewa kai dinnan za ka zauna ne a matsayi na annabawa a can kolin koliya kana can sama da kowa ya rasulallah wa annani inda khaltul janna kuntu fi manzila adana min manzilatik in kuma na shiga aljanna to matsayin da nake a kai to ƙasa yake da matsayin da kake ba za mu haɗu ba kamar yadda a farfajiyar kiyama ma ina tsammanin ba za mu haɗu ba falam yarid alaihin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wannan maganan da wannan bawan Allah ya yi annabi bai ce mai komi ba fanduru ila nazaratar rajulil ba'ida jama'a ku kalli zurfin hangen nesa na wannan mutumin da ya yi da irin hasashe kyakkyawa in anan gidan duniya ya shiga damuwa da kunci ya tuno manzan Allah in ya garangaro ya taho majalisi sai ya ji hankalin shi ya kwanta ya nutsu, to yanzu in ya mutu zaman da za a yi a farfajiyar kiyama kafin kowa ya kama gaban shi shin shi yana da daman ya je gana da annabi ya gan shi ya ga ina annabi yana can wajen annabawa yana tare da manzanni a illiyin shi zai wahala ya iya zuwa wannan wajen to kuma idan aka shiga aljanna to kuma annabi ya ƙara mai nisa domin shi na dausul firdausul a'ala to ya al'amarin zai kasance ya ƙulu innaka satamut kalli hangen nesa ya san annabi mutum ne watan wata rana zai mutu wa ta ma'an nabiyyin wa ana inda khaltul janna lan kuna ma'an nabiyyin cike kana tare da annabawa hata cikin aljanna ni ba ba annabi bane in na shiga aljanna ba zan zama daga cikin annabawan ba walan araka Ko ba zan ganka ba kenan damuwan da ke raina anan gidan duniya in aka je lahira za ta ci gaba kenan fama za af'al to me ya kamata in yi kala mai ruwa ya ce falam Rid alaihin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ba shi ansa ba fanazala qaulullahi azza wa jalla ana nan sai Allah ya saukar da wa man yuti illaha war rasul ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina wash shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa sai Allah ya sauka da cewa man yuti illaha duk wanda ya ma Allah ɗa'a. yi na yi bari na bari duka ba ka zaɓa ko son zuciyanka ta zama ita ke jagorantar umarni ko hani na Allah ta ba ka ce munan masu ma'alla ɗa'a ne kun gano wannan kai hankali war rasul haka wanda ya annabi ɗa'a cikakkiyar ɗa'a to wannan in ya mutu na an'amallahu alaihim to zai zauna tare da bayi da Allah madaukin sarki ya lullube su da ni'iman shi minan nabiyyin daga cikin tawagan annabawa was-siddiqin da kuma siddiqai was shuhada da shahidai was-salihin da salihan bayi wa hasuna ulaika rafiqa za mu zo da izinin Allah <clears throat> za mu tattauna idan aka ce as-siddiqin su ake nufi da siddiƙai su ake nufi da shuhada su ake nufi da as-salihin kun ga Allah madaukin sarki cikin alkur'ani sai ce wazkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya mun gano wannan to ya haka wazkur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'adi واذكر في kitabi idris انه kana صديقا نبيا to ما معنى sadaka huna mun gano wannan sannan shuhada ku zauna a fili yake ashuhada da muka sani wanda annabi ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahid man qutila duna wannan wanda ya mutu yana fafatakan kare dukiyan shi kare iyalan shi ya yi mutuwan shahada a hadisi annabi ya ce ashuhada wa hamsatun almata'un walmabutun wa sahibul hadam wa man tiddiga sunan mutum shida ko biyar ko bakwai da annabi ya lissafo da shahidul ma'araka wannan shahidin ake nufi wasalihin salihai wasu iri me bambanci wannan salihan da salihan da annabi yusuf ya ce rabbi innaka kad atetani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi duniya dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin shi waɗannan salihan salihai irin namu ne koko wani matsayi ne wanda annabawa da manzanni suke kaiwa su taka matsayi na salahantaka kamar yadda Allah ke kai wasu daga cikin bayi ya ba su mukami na hulla kamar yadda ya ɗauki annabi Ibrahim a matsayin khalil wattakhadha Allahu Ibrahima khalila kamar yadda annabi yake cewa lokuntu kuntu muttakhizan khalila a ababakarin khalila kun gano wannan kuma yace inna Allaha attakhazani khalil kama attakhadha Ibrahimu khalila ta wannan wata irin hulla ne iri ɗaya ne da wannan salahan dagan ko menene za mu tattauna wannan da izinin Allah cikin karatu yace wa hasuna ula'ika rafika hadha nassun fi zalik la ce wannan nassi ne qarara wa qad akhbara Allah azza wa jalla an al ahya annahum yurzaquna inda rabbihim Allah madaukin sarki ya ba mu labarin cewa su waɗannan shahidai to rayayyu ne a wajen ubangijinsu ana azarta su wa annahum yafrahuna wa yastabshiruna billadhi lam yalhaqu bihim kuma suna yin bushara ga waɗanda ba su cin musu ba min khalfihim waɗanda suke a bayansu suwaye waɗanda suke a bayansu matattu ‘yan uwansu da ba a riga an ɗaga matsayinsu sun kai wajensu ba ko kuwa waɗanda su sun riga sun mutu tare da su suna matsayi ɗaya suna zaune a farfajiya ɗaya a barzahu to amma kafin su gama shakatawa shin waɗannan za su yi masu bishara ai mun samu kaza mun samu kaza kuma za a baku kaza kuma za a baku kaza shin wannan bisharan ga waɗannan ne mun fahimci misalin. koko suna yin bushara ne ga 'yan bayansu waɗanda suke duniya waɗanda ba sarga sun shiga ma'araka ɗin ba suna kwadaitar da su da cewa ku daure ku shiga a fafata da ku alherin da muka samu kuma ku samu kun ji irin alheran kun ji kaza kun ji kaza kun ji kaza Ababi nawa akalla ababi guda uku wanne ne a ciki to shine sai yake cewa haza dalilun ala talaqihim fi alamil barzakh bale ce wannan dalili ne karara da ke nuni akan cewa ashe rayukan bayi salihai suna haɗuwa a duniyan barzahu min wujuhin salasa amma ta fuska ɗayan uku al'awwal annahum inda rabbihim yurzaqun suna tattaruwa wajen ubangijinsu ana azurta su to sanda suka haɗa ɗin nan to za su haɗu da juna kun gano wannan da kyau ku idan wannan tsuntsun ya je ya dawo wancan ma ya dawo to arwa ɗinsu da ke cikin wannan kotan tsuntsun to za su haɗu da juna a wajen ubangijinsu kun ji ɗaya ku wasani na biyu annahum yastabshiruna bi ikhwanihim suna yin bishara ga 'yan uwansu liqudumihim alaihim saboda gabato wanda suke wajensu man ba a waɗanda suke a bayansu kun gano wannan da kyau ku to kun ga kenan sai sun haɗu sai haɗuwan ta tabbata sannan bushara za ta samu kun ji na biyu ku? wasalis na uku anna lafza listibshar yufidu annahu yubashshiru ba. ba'dha mala ce wannan lafazi na yastabshirun abin da yake ba fa'idantarwa cewa sashin su yana ba sashi ne bushara fahim ya tabasharu na bizalika fil akhira suna jibintan wannan bushara ne a lahira kama kanu ya tabasharu na bilbushira fi duniya kama yadda ake zuwa a mutum bushara a nan gidan duniya cewa an biya maka kujerar aikin haji ko amma wani abu na alheri ka kai mu wani ɗan uwanka bushara to su ma suna ma 'yan uwansu wannan bushara a haka mun gano wannan da kyau ku ku tambaya a nan kenan ba waɗanda suke duniya ne suke aiko ba da saƙo ba kenan na lahira ba zai iya aiko saƙo duniya ba kenan kun gano wannan da kyau ku a bisa wannan bayanan da malam ya kawo a nan mun fahimci wannan da kyau ku to amma bari mu ji abin da ke cikin ita ayan alkur'ani mai girma da Allah maɗaukin sarki yake bayyanawa da yake cewa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata Allah ya ce kar ku yi tsammanin waɗanda aka kashe su a wajen ɗaukaka addinin Allah cewa su waɗannan matattu ne mun gano wannan da kyau ku kar ku yi tsammani da zaton haka bal a hayaun inda rabbihim yarzaqun Allah madaukin sarki ce yace surayayyu ne suna wajen ubangijinsu ana azarta su duk mun yi wannan bayanin ko farihina bima atahumullahu min fadlihi suna cikin farin ciki na abin da Allah madaukin sarki yake musu baiwa na falalan shi wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim kuma suna bushara ga waɗanda ba su riga sun cin masu ba ko sun cimma matsayinsu ba Allah khawfun alaihim suna gaya masu kwantar da hankalinsu ba tsoro tare da su walahum yahzanun ko ba za su yi bakin ciki ba yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadli suna ma junansu bishara da wata ni'ima da falala daga Allah wa annallaha la yudhi wa ajral mu'minin Allah maɗaukin sarki baya tozartar da ladan mutanen kirki ita wannan ayan kai tsaya cikin cikinta Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana cewa mumine suna bishara kamar yadda muka ambata junansu isu isu wanda suke barzahu kogo suna ba da bishara isar ma 'yan duniya kuma waye zai isar ɗin in haka ne a cikin tafsirin adwa'ul bayan fi izahil qur'an bil qur'an na al shankiti jizi na farko shafi na 256 yace na Allahu tabaraka wa ta'ala fi hazil aya kai tsaye cikin wannan aya Allah maɗaukin sarki ya hana an zannil mauti bi shuhada mutum ma yayi zatan shahidi ya mutu zaton ma an hana na ka sami yaƙinin mutuwar wasarraha bi annahum ahya'un inda rabbihim yurzaqun sai Allah madaukin sarki ya fitar da bayani karara da cewa ai su suna can gaba ga ubangijinsu ana azarta su da arziki irin na lahira arziki na wajen Allah aljanna wa annahum su waɗannan shahidai farihuna bima atahumullahu min fadlihi suna cike da farin ciki da annashuwa na abin da Allah maɗaukin sarki yake ba su na falalan shi yastabshiruna billadi lam yalhaqu bihim kuma suna ba da bishara ga waɗanda ba su cin musu ba min khalfihim wanda suke bayansu a duniya kenan mun gano wannan da kyau ko Allah khawfun alaihim cewa ku sani a lahira babu tsoro mun gano wannan da kyau ko ba tsoro a duk abin da ke cikin lahira me zaka taras me zai fuskance ka wani yanayi ne zaka samu kanka kwantar da hankalinka taho kawai ba matsala a lahira wallahum yahzanun kuma ba za ka yi bakin ciki da damuwan abin da ka bari duniya ba na gida ne kadarori ne iyalai ne akwai wanda suka fi su a nan mala ya ce walam yi huna hal hayatuhum hadhihi fil barzakh yudraku ahli dunya haqiqatuha awla awla Allah madaukin sarki bai bayyana mana ba shin wannan rayuwar da shahidai suke a barzahu yudriku ahli dunya yana riskan waɗanda suke rayuwar duniya ne su yi masu da wancan bushara da wannan bayani haqiqatuha ma'ana haqiqan bushara da aikowa da sako ake nufi aula ko ko wani abu ne daban ba wannan ba walakinnahu bayyana fi suratul baqara sai dai Allah madaukin sarki ya bayyana mana cikin suratul baqara annahum la yudrikunaha cewa ba sa riskan duk abinda na rayama suke a ciki mun gano wannan da kyau ku ballantana kai na raye ka isar masu da sako su da suke barzahu duk halin da yake ciki in ka yi masu magana ne kai tsaye ba sa riskan wannan ba su ma san shi ba bi kawulihi Allah ya ce wala ƙoro liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kakku ce waɗannan da aka kashe su saboda fafutukan ɗaga addinin Allah wai matattu ne bal a haya'un, Allah ya ce rayayyu ne walakin la tash'uruna sai dai ba kwa jin abin da suke ciki ne kaga Allah ya kore kai ba za ka ji halin da suke ciki ba kwata-kwata kun gano wannan da kyau ku ko sun yi magana ko sun yi bishara ko sun yi kaza ba zai iya kaiwa zuwa gare ka ba aya ta 154 لأن نفي الشعور يدل على نفي الإدراك شعوري أجيكي ده ce ba sa ji to yana قول riska. da gani ko kuma da jin kunni min babu aula wannan shi fi cancanta ma fassara ayan da haka kama huwa zahir kama yadda yake a bayyane qala shaykh al-albani muhammad nasir din al-albani alaihi rahmatullah yace fal mauta la yasma'una bi al su matattu ba sa jin maganar na raye kwata-kwata da nassin alkur'ani wa nassus sunna da kuma nassin sunna ba sa ji wa qala sharahatu hadha sharhan wafiyan albani yace nayi sharhin wannan magana gamsasshen sharhi fi muqaddimati a shimfida da sharan fage da nayi likitab al-ayat al fi adam samail amwat inda al-hanafiyyah sadat kun sunan littafin al'ayatul bayyinat ayoyi bayyananu ƙarara fi adami sama'il amwat da ke tabbatar da cewa matattu ba ba ji inda hanafiyyati sadat wahiyar muƙaddimatin wafiya ba da ce kai shimfida da sharan fage ne yalwatacciya hunak a can muka shimfiɗa da sharan fage faman sha'a minkum duk wanda yake so a cikinku raja ilaiha to je nemi wannan littafi bi tawsi' fi hadha al-mawdu in yana son ya yalwata harshe akan wannan matsalar kene zina na ansa tambaya na gaba shin wanda yake kwance a kabari yana ji maganar naraye bai ji shin yanzu idan shi ya magana ko yana sai isar da sako kai tsaye zai isar ma naraye ba zai iya ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu ya zo a cikin littafin zadul masir tafsiri ne a juz'in farko shafi na 452 yace waqtalafu fi man nazalat ala salasati aqwalin malamai sun yi sabani wai wannan ayan ko waɗannan ayoyi akan suwa ta sauka sun yi maganganu guda uku ha na farko annaha nazala fi shuhada'i uhud cewa waɗannan ayoyi sun sauka ne akan shahidan uhud wa kanu saba'ina rajulan wa arba'atan min al-muhajirina hamza bin abdul muttalib wa mus'ab bin umairin wa usman bin shammasin wa abdullahi bin jahashin wa sa'iruhum min al-ansar yace ayan ta sauka ne akan shahidan uhud su saba'in ne maza zaryan guda hudu muhajirai ne a ciki kenan sittin da shida ba muhajirai ba ne cikin muhajirai akwai hamza ɗan abdulmuttalib sai musab ɗan umayyar sai usman ɗan shammas sai abdullahi ɗan jahash sauran gaba ɗayansu daga cikin mutanen madina ne kun gano wannan da kyau ko sa abdullahi ɗan hiram mahaifin jabir ɗan abdullahi dan hiram warawa bin abbasin anin nabiyyi sallallahu annahu qala ibn abbas ya ruwaito cewa annabi ya ce lamma usiba ikhwanukum kumbi ohudin yayin da aka jima ƴan uwan koroni a Ohud, ja'ala Allahu arwahum fi ajwafi tsairin khadar sai Allah madaukakin sarki ya sanya rayukansu a cikin cikin kore hudar koren tsuntsu tare da an janna wanda wannan tsuntsun yana zuwa koraman aljanna a nan yake kiwo wata akulu min simariha kuma ya je fadamin aljanna yana cin 'ya'yan itatuwan aljanna wata awi ila kanadil min zahabin sai su komo jikin wata fitilla na zinariya mu'allakatun fi zillil arsh wanda take rataya inuwa al'arshi falamma wajidu tsiban ma’akilihim wa masharabihim yayin da suka ji daɗin abin da suke ci da abin da suke sha wa hassa maqilahum sannan kuma suka ji natsuwa a inda suke zuwa su kwanta su huta qalu sai suka ce laita ikhwanana ya alamuna bima sana'a Allahu lana ina da ma a ce ƴan uwanmu sun san irin abin da ubangijinmu ya tattalar mana Allah ya zahado fil jihad da ba su ja da baya ga jihadi ba wala yankilo anil harbe da ba su yi ƙasa a gwiwa wajen fafatawa da maƙiya Allah ba ƙala Allah ta'ala sai Allah ya ce ana an kum, ana an kum, za mu isar muku da saƙon a madadinku ashe suna iya aiko da saƙo ta hanyar wa Allah ya biyo ta hannun wa to yanzu Allah dai na nan kuma su ma suna nan akwai yiwuwar sako ya zo saboda ba annabi inda annabi na nan zai iya wa sako ya zo amma yanzu wani ya ce zai rubuta wasiƙa a kai to ƙarya yake yi ina fatan mun gano wannan da kyau zunzurutun ɗan bida'a ne Allah shi kyauta fa anzalallahu ta'ala hazil aya sai Allah ya saukar da wannan aya wa haza qawlu sa'id ibn jubair wa abi wannan shine fatawan sai dan jubair da kuma abu Allah ya saka musu da alkhairi kun ji zancen farko cikin ukun ku wasani zance na biyu annaha nazalat fi shuhada'i badar suka ce ita wannan aya ta sauka kan shahidan badar ne wa kanu arba'ata ashara rajulan samaniyatun minal ansar wa sittatun minal muhajirin waɗanda aka kashe ma annabi a badar mutum sha hudu ne gel, kun gano wannan da kyau ku mutum sha hudu ne aka kashe a badar mutum takwas daga cikin mutanen madina ne mutum shida daga cikin mutanen makka ne lamma afdu ila karamatillahi ta'ala yayin da Allah madaukin sarki ya saka cikin irin alherin da ya tattalar masu wa qalu suka ce rabbana a'allim ikhwanana ya Allah ka san da 'yan uwan mu halin da muke ciki fa nazarar hazil aya sai Allah ya saukar da wannan aya wallati ba'adaha da ayoyin da suka biyo bayanta wannan fatawa da ke cewa ahalu badarin ne aka saukar da ayoyin a kansu rawahu sa'id ibn jubair an ibn abbasin wa huwa qawlu muqatil wannan fahimtan allamatul muqatil salis na uku daga cikin cikon waɗancan maganganu ba ce annaha nazalat fi shuhada'i bi irmuuna ita wannan ayar ta sauka ne akan shuhada'u bi irmuuna za mu zo mu ji suwaye ko me ya faru ba ce rawa muhammad bin ishaq an ashiyakhin lahu kajin matsalin shi Ibrahim wa mubahamun ma fihi rawun ma fihi rawin lam yusam annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama ba'ath al-munzir buna amurfi fi 70 rajulan min khiyar al-muslimin annabi ne ya aiki munzir dan umar, dan amur, ya jagoranci sojoji mutum saba'in daga zaɓaɓɓun musulmi alarammomi ƙwararru gwanaye ila ahalin najat su je su kai hare ga mutanen najat falamma nazalo bi'ir ma'una yayin da suka je bi'ir ma'una haraja haram bin milhan ila amir bin tufail bi kitabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai hiram ɗan milhan ya ta wajen amir ɗan tufail da rubutacciyar takarda daga annabi falam yanzur fihi amir sai amir bai duba ba wa kharaja rajulun min kisra min kasr albayt bi rumhin sai wani mutum ya fito da wani guntun mashi fadaraba bihi fi jambi haram sai soka ma haram a kwibe shi hatta kharaja min shakkin akhar har sai da ya kullo ta bangaren faƙala sai ce Allahu akbar shi da aka harba aka caka mai sai ce fustu wa rabbil ka'aba yace wallahi na rabauta ina muku rantsuwa da ubangijin ka'aba wa qutila sa'ir ashabihi ghayra wahidin minhum duka mutum saba'in ɗin na aka kashe su banda mutum ɗaya. qala anas bin malikin anas dan mali yace fa anzalallahu ta'ala fihim shine Allah ya saukar da wannan ayan dangane da su cewa ballagu qaumana anna anna qad laqina rabbana faradiya anna wa radina anhu wannan da ayan qur'ani ne summa rufi'at daga nan sai aka shafe ta fa nazal aya sai aka saukar da wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata irin waɗannan ayoyin da aka shafe ne in sha suke zuwa su wawuru sai zo da su sai su ce waye gashi wai ayoyi ne na alkur'ani sabai suka zubar saboda duhun kai sun kasa fahimtar kur'ani ya ce ma nan min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard kun gano wannan da ke ku yanzu nafkh dauke hukunci da zuwa da wani sabo kai kai saka ce ma Allah kare ni Allah ya tsare mana imaninmu fa hadha ikhtilafun nas fi man nazalat malai ce wannan shine sabanin fahimtar malamai dangane da waɗannan ayoyi sun sauka ga wane ne waqtalafu fi sababi nuzuliha ala salasati aqwalin sai malaman suke sabani dangane da sababin saukan waɗannan ayoyi su ma zantuttuka uku suka yi akan wa ayoyin suka sauka mun ji zantuttuka uku don me dalilin me saboda me ayoyin suka sauka su ma dalilai guda uku ahaduha na farko anna shuhada su istishhadihim sa'alullah suka ce ai shahidai ne bayan da suka yi shahada sai suka roki Allah an yukhbira ikhwanahum bi masirihim ya ba ‘yan uwansu labarin inda suka je, wa ƙada zakarna an ibnu Abbas. shi mun ambaci wannan ibnu abbas ya faɗa wasani anna rajulan qala wani mutum ya ce ya laitana na alamu malaki ya ikhwanana ya laitana no kai co da za mu iya sanar da 'yan uwanmu allazina tashhadu waɗanda suka shahada kun gano wannan da kyau ku ko kuma ya ce ya laitana kai canmu na alamu da za mu san malaki ya ikhwanana abin da yan uwanmu suka tunkara ne na shahadu, waɗanda suka yi shahada mana an je yaƙi an kashe masu ƴan uwa suka ce da ma a ce za mu san halin da suke ciki fa sai Allah ya saukar da ayan ya ba su labarin halin da suke ciki qala mu ƙatin wasalis na uku anna auliya a shahada majibinta al'amarin shahidai ne kanu idza asabarhum ni'ima aw surur duk lokacin da ni'ima da jin daɗi ya same su tahassaru sai shiga damuwa ina ma da wani na duniya shi ma ji dadin nan da shi wa qalu nahnu fi ni'ima was surur ga mu cikin ni'ima da jin daɗi. wa aba'una wa abna'una wa ikhwanuna fil qubur iyayenmu ƴaƴanmu ƴan uwanmu malamanmu salihan bayi duk ga su cikin kabarruka su ba ji wannan daɗi ba fa nazarin hazil aya sai Allah ya saukar da wannan aya ce kai sun fi ku jin daɗi ma zakarahu ali bin ahmad aina anni saburi fa amma tafsir fa ma'anal aya to kaji ayan ta sauka akan suwaye kuma me yasa ta sauka man gano shi da ko me fasaran ayan la tahsabanna amwatan ka amwatil ladina lam yaqtulu fi sabilillah kar ku tsammanin matattun da suke jihadi suka mutu a fagen fama ɗaya suke da sauran matattu waɗanda suka mutu ba nan ba wa bayyana hadal ma'ana fil baqara ya ce mun bayyana wannan ma'ana a cikin suratul baƙara, wa zakarna anna ma'ana hayatuhum anna arwahun fi hawa su da tayrin ta akulu min simaril janna cewa rayukansu na cikin koton tsuntsu ne da suke zuwa suke shakatawa suke ci daga 'ya'yan itatuwan aljanna wa tashrubu min anhariha suna sha daga ƙoramin aljanna qala mujahid yurzaquna min simaril janna yace ana azurta su ne 'ya'yan itatuwan aljanna to bayan nan sai mala yace a cikin ma'alimut tanzil na al-imam al-bagawi sharih sunna a na biyu shafi na 131 shi kuma yake cewa an masruqin qala daga masruq yace sa'alna abdullahi huwa ibn abba huwa ibn mas'ud radiyallahu an hadhihi aya. aya yace mun tambaye abdullahi dan mas'ud dangane da ma'anan wannan aya wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yarzaqun qala sai ce amma ana kun ganni nan ni ma kada sa'alna an zalika mun gano wannan da kyau ku mu ma mun yi tambaya game da ita wa suka tambaya mai gidan kowa da kowa fa qala sai ce arwahum ka tsairin khudar ya ce rayukan suna zama ne kamar tsuntsu kore shan bamban a bayanin da muka yi a baya cewa ana ɗauko tsuntsu ne kore a bude kotan shi a sa tunan ko sai ce suna zama ne kaman korayen tsuntsaye mun gano wannan yarwi fi jofi tsayir an ruwaito cewa kuma ana sa su ne a cikin kotan tsuntsu hudar korra na qanadil mu'allaqatun bil arsh suna da wajen shakatawa a jikin wata fitilla rataye da al'arshi tusrahu min janna fi ayyaha sha'at suna yawo cikin aljanna da inda suka so sun matawi ila kanadil mu'allaka bil arsh fa bainama hum kazalika suna nan a wannan hali ne id tala alaihim rabbu ittala alaihim rabbuka ittila'an sai Allah madaukin sarki sai ya kalle su fa qala yace saluni ma shi'tum duk abin da kuke so ku tambayan fa qalu ya rab sai suka ce ya ubangiji kaifa nas'aluka wa nahnu nasrahu fil janna fi ayyiha shi'ina me kuma za mu roka me muke buƙata bayan muna shiga aljanna mu shakata duk inda muka so falamma ra'aw alla yatruku mal an yas'alu shay'an yayin da yaga ba wani tambayin da za su yi qalu sai suka ce inna nas'aluka an tarudda arwahana mu dai kawai muna son kame da rayukanmu ne ila ajsadina a cikin jikkunanmu nuqtalu fi kamar ratan ukhra mu dawa duniya mu fafata da arna a ƙara kashe mu karo na biyu falamma ra'a annahum la yas'aluna illa haza can sun ga Allah ba zai bar su ba sai sun roƙa sai suka roƙi wannan nan kuma da Allah ya ga ba su da bukata sai wannan kun gano wannan da kyau ku? tore ku sai basu su kawai ina fatan mun gano wannan da kyau shine sai ba da labarin halin da suke ciki kawai so da ya riga ya ja layi duk wanda ya mutu ba zai dawo duniya ba Allah ya sa mu dace an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma yaqul Jabir dan Abdullah ya kasance na cewa laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya hadu da ni fa qala li yace man ya Jabir mali araka munkasiran jabir ya na ganka duk jikinka kayan yaushi duk kayi laushi qultu ya rasulallah jabir ya ce ya manzan Allah istashhada abi wata raka iyalan wa dainan mahaifina yi shahada ya bar iyali da yawa ga ɗumbin bashi qala ya ce afala roka bi malakiyar lahu bihi a baka. bana baka labarin irin ta gomashin da ubangiji ya fuskanci mahaifinka da shi ba ƙultu bala ya rasulullah jabir ce ina son ji ya manzan Allah ya ce ma kallama ta'ala ahadan ƙaɓo illa min wara'il hijab Allah madaukin sarki bai taɓa magana da wani ɗan adam ba sai ta bayan shamaki wa innahu ahaya abaka ma kai na kama yakin Allah ya rayar da shi fa kifahan yayi magana da shi gaba da gaba qala ya abdi ce kai bawana tamanna alayya utika duk abin da zaka yi guri gurata zan baka qala ya rab ahini yace ya Allah ka rayar da ni fa uqtulu fika kafaniya a kashe ni saboda kai kisa na biyu qala Rabbu rabb baraka wa sai Allah ya ce innahu qad sabaka minni na riga na yanke hukunci annahum la yarji'un cewa duk wanda ya ketaro wannan layin ba zai koma ba fa anzala fihim fa anzalat sai Allah fa unzilat fihim sai Allah ya saukar game da su wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kun gano wannan da kyau ku a cikin at-tafsir azim tafsirin ibn kasir jiz'i na biyu shafi na 165 yace farihina bima atahumullahu min fadlihi suna cikin farin ciki na abin da Allah maɗaukin sarki ya ba su na falala wa na bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim kuma suna isar da bishara ga bayin da basu cimma matsayin da su suke a kai ba Allah khawfun alaihim cewa kai ku natsu babu tsoro walahum hazanon sannan babu damuwa ai ashuhada alladhina qutilu fi sabilillah waɗanda suka yi mutuwa a fagen shahada a haya rayayyu ne inda Allah a wajen Allah wahum farihuna bimma hum fihi minan ni'mati wal ghibta suna cikin ni'ima da natsuwa hankali kwance mustabshiruna bi ikhwanihim alladhina yuqtaluna ba'dahum fi sabilillah suna bada bishara ga ƴan uwansu waɗanda za a kashe a bayan su annahum yaqdamuna alaihim cewa kwantar dadda hankalinku wajen mu za ku zo wa annahum la yakhafuna mimma amamahum cewa ba za su ji tsoron abin da ke gaban su ba wala yahzanuna ala ma tarakuhu wara'ahum kuma abin da suka bari a bayan su ba wani damuwa ko me ka mutu ka bari in dai ka je wannan wajen ba za ka damu a ranka ba natsi kawai ya kai bawan Allah kun gano wannan da kyau ku ƙala Muhammadu bin ishaq muhammad ɗan ishaq ya wa yastabshirun ay wa wa yasarruna bil min khalfihim suna farin ciki da haɗuwa da waɗanda za su zo bayan su min ikhwanihim alama ma a kan abin da ya gabata alaihim min jihadihim na gwagwarmayan da suka yi mala ce li ko hunfi ma hum fihi min thawabillahi alladhi a'tahum so da su tarayya da su na irin abin da Allah madaukin sarki ya ɗiba ya ba su na tarin baiwa mai ɗimbin yawa wa qala siddi malam siddi yace yu'ta shahidu bi kitabin fihi duk wanda ya shahada wai akwai littafi da ake ɗauka a bashi cikin littafin an rubuta ya ƙadamu alaika fulanu yau kaza wa kaza wane abokin kaɗin nan ko mahaifinka ko ɗanka ko ƙaninka ko ɗan uwanka zai zo ranan kaza da kaza wa ya ƙadamu alaika fulanu yau kaza wa kaza wane kuma zai zo ranan kaza da kaza fa yusarru bi zalika sai farin ciki da wannan kama yusarru ahlud dunya bi qudumi guyyabihim kamar yadda in wani naka yi tafiya ya dawo lafiya lo ba kana jin daɗin dawon shi ba to haka suke cikin farin ciki to wannan maganar tana da buƙatan a samo isnadinta in gano wani da kyau ku ibn kasir ya kawar daga al'imam imam as-siddi Allah ya saka shi da alkhairi wa qala sa'id ibn jubair lamma da janna sai dan jubair ce yayin da bayan suka shiga aljanna ra'au ma fiha min al-karama lishuhada sai ga irin yadda Allah ya girmama shahidai qalu ya laita ikhwanana alladhina fid dunya alamuna ma arafnahu min al-karama da ƴan uwanmu sun san abin da muka taɓa da shi na wannan girmamawa fa shahidu lil qital basharu bi anfusihim duk sanda aka je yaki su rika cusa kansu da ƙarfin tsaya har su kai ga wannan alkhairin hatta hatta yustashhadu har sai sun yi shahada fayusibu ma asabna min alkhairi dan su ma samu abin da muka samu na alkhairi fa ukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi amrihim shine sai Allah ya ba annabi labarin al'amarin da shi dai suke ciki wa ma hum fihi min alkarama da irin abin da suke ciki na girmamawa fa akhbarahum ay rabbuhum anni qad unzilat ala nabiyyikum sai Allah ya gaya musu cewa ai na ba annabin ku labari wa akhbartukum wa akhbartuhu bi amrikum kuma na ba shi labarin al'amuranku baki daya wa ma antum fihi da halin da kuke ciki fastabshiru bi zalika sai suka yi ta jin dadin haka fa zalika qawluhu wa yastabshiruna bil ladina lam yaqu bihim min khalfihim suna sa ran da waɗanda za su zo bayansu su ma su zo su shiga cikin irin wannan bishara ai alheri ne kai canwa wani kun gano wannan da ke ku? sai Allah ya sadda sako wa qad sabata fi sahihaini an Anas radiyallahu anhu ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga Anas fi qissati ashabu bi'r mauna as-70 min al-ansar da yazo ba da labarin mutum 70 din nan na bi'r mauna alladina qutlu fi ghadatin wahida wanda kashe su rana daya kun gano wannan da ke ku? mutum saba'in zaɓaɓɓu a kashe ma'annabi mun gano wannan da kyau mutum saba'in ya annabi ya ji ya sabai suka ji zaɓaɓɓun sabai saba'in mun gano wannan da kyau amma mu ran da muka rasa abubakar kuma ji muka yi yaya ran da muka rasa jafar jiya muka yi ran da muka rasa albaniya muka ji ƙasa ta mana kunci bi ma rahobar mun gano wannan da kyau ku wallahi al'azim jama'a ku za ku ga abin da sauki ma ni faran da aka shi malam sai ne mitin kusan awa uku da shi bayan la'asar na tafi inda ne tafiya a ta gaman in kashe shi jawabin gano wannan da kyau ni na san me muka tattauna tare da 'yan uwan da muka tattauna tare kawo kenan wanda zai ji raɗaɗin kila bai kai ne ji ba ba Jama mun fahimci wannan da kyau ku don kullum na tuno sai tuna ya kira cewa karfe biyu taimaka a gidana za mu taro a falo na mun gano wannan da kyau ku kullum abin da nake tunowa ke Allah madaukin sarki ya gafarta musu to annabi irinsu saba'in aka kashe mashi وقنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على annabi ya fara ma waɗanda suka yi mai wannan ta'adi kunuti ya da'o alaihim wa yal'anuhum yana musu kunuti na tsine musu albarka kana anas anas ce wa nazala fihim qur'an qara'anahu wanda qur'ani ya sauka muna karantawa hatta rufi'a an balago anna qaumana anna laqina rabbana faradiya anna wa ardana da wannan ayan qur'ani ne daga baya Allah madaukin sarki ya shafe ta yawa mun gano wannan da kyau ko? Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wa qala abu abdullah bin mun manda baban abdullah dan manda yace حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم عن مطرف عن جعفر قال عن سعيد بن جابر جبير قال عن أنس عن ابن عباس في قوله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها mun gama wancan faifan mun buɗe wata Allah madaukin sarki shi ke ɗaukar rayukan bayi in ajalinsu ya cika ayata 42 cikin zumar ƙwale ce balagani an na arwahal ahaya ce labari ya zo man cewa rayukan rayayyin bayi wal amwat da rayukan bayi matattu taltaki fil manam suna haduwa cikin bacci shine fasarar da muka yi yaushe so da dama abin da ke cutar da wanda bai tsaya yayi abin da ya kamata ya harkan ilimi da zurfafa bincike ba shine kawai zai karanta Allah ya tawaffal anfus in ya ji wani yayi fasarar da ya girmi tunanin shi sai hankalin shi ya tashi ya za a ce kaza yana nan a hankali a hankali sai ya kai wajen in ya kai sai ga yana kokarin da wayau zai kawace shine cin amana kenan sai zai ce jama'a sanda ne maku ba daidai nan ba ne jahili ne karambani ya sa na shiga gonan malamai ne rashin kunya saboda aka na tuba ga gaskiyar jama'a mun fahimci wannan inda malamin sa'o'in juna ne to sai a ce yayi kuskure ana fahimtar wannan da kyau ko amma in malami ya faɗi magana kan musa da ƙarya ko to dole sai ka zo ka ambaci kuskuren ka kamar yadda 'yan sayin suke yi idan wani babban scientist ya faɗi magana aka samu wani ɗan tsiwa mara kunya ya zo ya saba to ko bayan ya mutu wannan scientist na farko a gano kuskuren wannan na biyan to za a aje kujeran wannan ya zo ya ƙaryata kanshi ya tuba ya nemi gafara a jikin kujerar sauran scientist din sai su kalli irin hukuban da za su yi mashi ko su yafe mashi sau da yare na ilimi amma yanzu a harkar addini addinin musulunci ya zama hayaniya ya zama shirme kun gano wannan da kyau ko ta saddara da su kullu hawisun balidun yusamma bil faqihil muhaddisi shikenan yanzu an waye gari waɗanda suke sa hannu a duniyar malamai su ne jahilai wanda ni ko na san ko project za ka yi a polytechnic ko fce ko university wanda za su yi tauƙi'in su sa hannu ce ya yi aina ganin malamai ne colleagues ɗinka ne a makanta 'yan ajinku ne suke cewa project ɗinka ya yi su ce digirinka ya yi da za a musulunci ɗalibai ne da jahilai suke cewa ya yi kuma jahili ya ce an ce ma ni malin ne kun gano wannan da kyau ku abin da ya sa ne wannan magana na taɓa fassara ayanan da daɗewa kun sanda hassan ya zo da kitabun rahman wani malami ya ce ƙarya ne ba inda za a iya kawo wannan magana a duniya zaga ga ya kamata in ya ji wannan ko ya karanta ya gani to ko bayan na mutu sai a kai kuje na a zaunar da ita cikin malamai ya tuba sai malamai su kalli wani irin hukunci za su yi mashi shin za a sa shi duk kwatan zare ya rika share ta ne don ranar asabar da lahadi kun gano wannan da kyau ko ko me za a yi a nemo wani hukunci a yi mashi don gobe kai ya kara shiga gonan ulama'ul rabbani Allah ya sa mu dace doga shi ƙararar ibn abbas ya wannan fassara ba mai shago ba kun gano wannan da kyau ko fai ta na bainahum sai su rika tambaya tsakaninsu fahim sukullahu arwahal amwat idan lokacin tashin baccin can yayi sai Allah ya riƙe rayukan matattun wayar yursil arwah a ahya <clears throat> sai Allah ya saki rayukan rayayyu ila ajsadiha su koma cikin jikinsu jama'an gani shine bayanin ba da cewa kada dalla ala tiqayil arwahil amuwat wannan ya nuna cewa rayukan matattu suna haduwa wal ahya da rayukan rayayyu annal hai yaral al mayyit fi manamihi Shi ne rayayye sai mafarkin ya ga wani da ya mutu fayastakhbiruhu fayakhbiruhu har ma yana ne ba shi labari da ka mutu ya akai kaza sai ba shi labari bima la ya'lamul hayy ga abin da rayayye bai sani ba fayusadafu khabaruhu kama akhbara sai abin da ya bada labari sai zo ya faru tsab da tsab mun gano wannan da kyau ko akwai limami a Ghana tun da yake kasa ɗin albani yake ji na audio bai taba ganin albani ko a rediyo ko a bidiyo ba ya dai tsarin zai su bayan da a kashe malam sai kira ɗaya daga cikin mai yake gaya mashi shi gwaya mafarki ya ga wani mutum dogo haka yana ɗan jiki kaɗan gemun shi akwai 'yan farfara haka yana tsaye kusa da wani dogon yaro fari siriri sai ce ina son tambaye ka ya albani yake ya ce yadda ka faɗa haka yake yaron fa sai ce yadda ka faɗa haka abdullahi yake ya ce me kaji yana cewa ko me ya ce maka koya ka gan shi ce na dai gan shi a wajen watan lambu haka yana ce ma sauran 'ya'yan shi kun ga muna cikin daɗinmu kuma ku zo mun gano wani da kyau ko 'Yan 'ya'yan shi yake kira 'yan sarakan mu kenan jama'a mun gano wani da kyau ko su ma suna kan hanya da izinin Allah to shi ne sai yake cewa to shi ne sai ce bima la ya alamul haif ya ba khabaruhu kama a khabara sai ga abin yi daidai wani ya yi daidai ko bai daidai ba gano nan da kyau wa ablaga min haza annahu yukhbiruhu bima alimahu min amalin wani lokaci har ma ya bashi labarin na wani aiki walam yattali alaihi ahadan ghayrahu ba wanda ya san abin sai shi kuma ya faru kama haka ba gano wannan da kyau ku mun ya baka labarin dan ran da aka ci Abdullahi ni ne lat wanda ba da ya ce je ka kira shi ka ce ya zo da bakin da ke wajen shi zan gana da su ku dawo ku gano wannan da kyau kuma na yana kira shi ya ce to ya je shi ga ya ce yaya yace na kai su nisan tafi sallah gaina da abdullahi na karshe ke ina fata mun gano wannan da kyau shigo mai gida ya fito mun gama sallar la'asar zan magana da shi sai na ga yana waya ya kama hanya ya tafi gida shi shine last gani na da shi la gafarta musu Ya يقول ابن rahimahullah رحمه الله قال سعيد بن المسيب وهو من أئمة sai dan المسيب daga cikin manyan malaman tabi'ai yake yace ce iltaka abdullahi ibn salamin wa huwa sahabiyin min al-yahud wata rana ne abdullahi dan salam wani sahabi ne dan kabilan yahudawa ne aslama ya musulunta ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zamanin annabi ya haɗu da salman al-farisi ibn al-islam salman al-khair salman minna ahlul bait faƙala ya ce faƙala a haduhu malil akhar ɗayan ya ce ma ɗayan in mutta kabli falƙani filmana ya ce kar gane mutuwa da ala kai ƙoƙari mu haɗa a bacci unzuru ila yin bi qadiyatil maut jiyan da suke da yaqinin za a haɗu ƙala ya ce in mutta ƙabli falƙani filmana fa ne bi malaƙi inda indalla don ka ban labarin me ka haɗu da shi wajen Allah kaga in akwai ɗan matsala shi ya gyara wa in ana mitu ƙablaka in na rasu kafin kai fa sawfa alqaka fa akbiruka zan haɗu da kai in ba ka labari alal akar akhar wa hal wal ahya sai wani ya a dama matattu rayuka suna haɗuwa da rayuka rayayyu qala na'am yace ƙwarai da gaske me zai hana yawa mun gano wannan da kyau ko a sha na haɗuwa ko in Allah ya kai mu katu na gaba za ko mu ji wani faifan da izinin Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum